daga Obuwase, ɗaya daga cikin garuruwan da ake samar da zinariya a Ghana, dubban jama'a ne suka tattaru a yau domin aiwatar da sallan jana'iza na wasu mutane da suka rasa rayukansu sakamakon aron gama da sun kai da sojoji da ke gadin kamfanin hakkan zinariya na Anglo Gold Ashanti da ke tsakiyar yankin Obuwase na ƙasar. Hajiya Fatima na daga cikin mahalta jana'izan kuma ta ce. dan uwana da nake dogaro a kansa kadai kenan kuma ga yanan na rasa shi abinda muke bukata shine a gudanar da bincike tare da ajiye doka a mazaunin mazauninta kimanin mutane takwas ne suka rasa rayukansu sakamakon taho mu gama da aka yi tsakanin sojoji na kasar da ma wasu masu hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba a yankin to sai dai a cikin wata sanarwa da dakarun sojan ta fitar ta ce sun yi artabu da mutanen masu hakar ma'adanai ba bisa ka'ida bane a ranar lahadi da dare kuma kusan 60 daga cikin su na dauke da makamai makamai da sun ka hada da bindigogi da adduna sanarwar ta kara da cewa mahakan sun kusa kai ne a cikin shingen kamfanin da ke da lansisin hakkar zinari a ranar asabar da dare sa'annan sun ka bude wuta bayan motar sintirin soji ta kora su sojojin dai suka ce wannan shine yasa sun ka mayar da martani domin kare kawunan su kuma ana cikin haka ne sai bakwai daga cikin masu hakar ma'adanan suka rasa rayukansu kana an ka kwatar da wasu a asibiti sanarwan sojojin ya kuma kara da cewa yayin rikicin an kona motoci hudu na kamfanin hakar ma'adanan to sai dai wata sanarwa ko da ofishin shugaban kasan Ghana John Dramani Mahama ya fitar ta ce ya bada umarnin gudanar da bincike domin tantance yanayin rikicin da kuma tabbatar da cewa an gurfanar da duk waɗanda an ka samu da laifi a gabar kotu Ghana wanda ita ce ke kan gaba wajen samar da zinariya a Afirka ta dade tana fama da rikice tsakanin sojoji da matasa a yankunan da ake hakar ma'adinai abinda ke barazana ga tsaron kasar tare da tattalin arzikinta tsakanin watan Janairu zuwa Satumba na shekarar 2024 Ghana ta samu kimanin dalan Amurka miliyan 316 sakamakon zuba jari daga ketare to sai dai waɗannan rikice-rikice na barazana ga tattalin arzikin ƙasar da ma tsaronta sabida duk wata ƙasa da ke fama da irin waɗannan rikice-rikice ba za ta iya jawo masu zuba jari ba daga ƙasashen waje a cewar Sharif Isa Abdulsalam mai sharhi kan al'amuran yau da kullum. Abin da ta faru gaba good news ne mamu yanzu da muke neman kudaje da yawa musa cikin tattalin mu wanda ga karfin mu na wurin wanga fanni na gold da diamond da sauran inda ke wannan muke ganin muke mallakan su to wurin fannin oil dai ba fasancin mu kadan ne nan muke muna da karfin abin da mai mallakan su ana samun mutane na attack kamfanoni da suke mining da sauran su ya kori investors wani na so zai yi wanga mining wanda zai kawo mana arziki da kuma tana aiki bai zai yi ba domin ina ganin kamar in ya zo ba zai samu zaman lafiya ba so shi ya jima su muna cewa kamar wayan ga masu aikin small scale mining da masu galamsin ga abubuwan da suke yi na platform suna bata kasan mu suna kuma breed rebels a kasa to ko shin ina mafita sharif Chief Isa Abdulsalam ya ce wanga ya kamata ya farkar da gwamnati kamar ya kamata ko ya zo da hankalin shi wurin abubuwan da ke faruwa a cikin mining ba wai zallan bata ruwa da bata kasa da gonannaki da daji ba Wani batun fannin sannin eh, fannin tsaro da miyagun makamai kuma ya kamata a duba sosai an tura jami'an tsaro domin tabbatar da wanzuwan zaman lafiya a yankin Obuasin da ma a halin yanzu aka rufe makarantu sakamakon wannan rikicin Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi Ghana